ya ba mu ikon sake addu'a don mu ci gaba da karatu a cikin littafinmu mai albarka wato riyadu salihin bayan ta a hutu na ramadan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mun gabatar da wannan ibada muna roƙon Allah ya karɓan mana insha Allah subhanahu wa za mu ɗora daga inda muka dakata gabanin mu ta yi hoto Ramadan. Gabanin mu ta yi hoto Ramadan mun dakata ne akan darasi na goma sha ɗaya, inda muke cikin babe na uku babe mai bayani akan haƙuri. Kuma darasin namu ya dakata ne a wannan hadisi mai tsawo na wannan yaro ɗanɗan basarake wanda ke ya neme shi da cewa a wanda shi ɗan siri ya neme shi cewa ya zuwa ya turo ɗane don ya koya mai siri wanda dai duk mun ji yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bada labari to yau inda za mu tashi shine ga irin wannan nuska a nawa hadisi na a talatin da biyu ne da yake nusa sun bambanta yana wa wani ya zamba hadisi na talatin da biyu ba sai dai hadisin anas za mu hara da shi wa an anasin wannan darasin namu na ainihin goma sha biyu za mu hara shi ne da warkon hadisin anas Allah ya kara mishi yadda wa an anasin radiyallahu anhu an karbo daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda Ƙala, Anas ya ce, Marar Nabi sallallahu Alaihi wa Alaihi wa sallam bimra, annabi ya shuɗa ga wata mata, ma'ana annabi ya wuce a wurin wata mata, tafki inda ƙabrin, tana kuka kusa da ƙabari. ko da annabi ya wuto wurin wannan bauyar Allah sai ya tarar da ga ta kusa ga kabari kuma tana kuka faƙala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mata wasu biri. wannan shawarar da annabi ya mata sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hore ta da abubuwa guda biyu masu girma maɗaukaka masu wahalar aiwatarwa na farko daga ciki ya hore ta da cewa ta ji tsoron Allah ma'anar wannan tabarbuka bar kuka haka ne ko eh hadisin ne muke na Anas ko na'am sa'an na biyu wasbiri annabi yace mata ki hakuri aga abubuwa guda biyu wanda kowannen su jin tsoron Allah yana sababi yana yin mawari na ɗan adam ya samu ramar Allah ya samu gawarar Allah ya samu aljanna Allah haka hakuri ma ya nemi mutum sababi da mahari na samun gawara ta Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa mata cewa ko ya ba ta umarni da cewa ta ji tsoron Allah kuma ta yi haƙuri ma'anar wannan ta dakatar da wannan kuka da take yi a ƙwalat sai ta ce ilaika anni har ka da ni ko nisan ka da ni ma'ana ba ta gane annabi ba ne. sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa innaka lam tusabbi musibati kai ba a yi maka musiba irin wadda aka yi mini ba ma'ana baka san musibar da nake ciki ba wadda ta sanya ni ni kama kuka kusa ga wannan kabari walam ta'rifu lokacin da take wadin wagga magana bata gane cewa annabi bane ita bata sani ba faqila laha bayan da annabi ya wuce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai aka ce mata Inna innahu nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wancan da kin faɗa ma magana cewa yi nesa da ke ba a yi mai irin musibar da an kai miki ba to ki wasan cewa annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kin faɗa ma magana فأتت باب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتت تيتزو باب النبي قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم don ta kawo uzurinta cewa ba ta san shi na ba. A lokacin da ta zo, falam ta ji da inda hubawa bina, ba ta tarar da masu tsaron ƙofar gida ba, ma'ana masu gadi. kamar wada yau muna gani cewa waɗanda Allah ya ɗaukaka ya ɗaga su daga cikinmu to suna da matsara amma annabi sallallahu alaihi wa Alaihi wa sallam baya da mai tsaro ko kuma mai gadi da yake gadin garka in ka zo ba za ka samu damar shiga ba har sai an baka izini faqalat sai ta ce tana mai kawo uzurinta lan a a'rifka ban gane ka ba ma'ana tana mai bada hakuri cewa bata san annabi bane sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aqala sai annabi tsira da aminci tabbata gare sa yace mata innamas A inda sadamatil ula to kawai wa ita musiba kawai wa yin haƙuri? a lokacin da musiba ta faru tun warko na ya kamata mutum ya yi hakuri na annabi bai zarge ta ba bai ce me yasa ki gaya mini magana ba a dama hakuri ɗabi'a ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam haka jimiri haka yayewa duk suna daga cikin ɗabi'oyinsa da haka kawai sai ya ce mata to ki sani hakuri ana yin sa ne a lokacin da musiba ta faru karon harko don koda baka yi hakuri ba kamar ita yanzu ba ta yi yau ta zo ta yi kuka gobe ta zo ta yi kuka jibi ta zo ta yi kuka kusa da wannan kabana har tsawon shekara guda shekara biyu biyar goma ashirin ba ta iyawa da haka ke nan babban darasin da za mu ɗauka a ƙarƙashin wannan hadisin da imamul bukhari da muslim suka ruwaito shine akwai buƙatar idan Allah ya jarrabe bawa ya yi hakuri musamman ya nemi lada a wurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba ya nuna gazawa ko raki ba ko kasawa don koda ka yi rakin ba ka iya ci gaba. Wa bi riwayatin li Muslim a wata ruwaya ta Imam Muslim tafki ala sabiyin laha tana kuka akan wani yaro nata ƙarami da Allah ya yi marasuwa. Za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala kan jarabe bayansa da nau'o'a na jarrabawoyi. Yana yi mace ɗa guda shi ɗaya gare ta Allah ya karɓi ran ɗan idan ya so. A nan ba abin da ya kamata gare ta bayan ta ya hakuri ta nemi lada wurin Allah haka mai da yawa bayan an karɓa. Shi ma ko ita ma abinda an nata kawai yin hakuri ta wannan kenan don haka tana kuka a inda wani kabari na ɗanta ƙarami da Allah ya karɓe rayuwa tashi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ki hakuri to ita ko bata gane ba sai ga abubuwan da suka biyo baya na magana musamman kamar tana mai dan annabi martani sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma sai ta wada cikin bangaren rabbana la tu'akhizna in nasina aw aqtana dan da ta sun cewa annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi masa wanga umarnin na ta kawai za ta ce sami'ina wa aqana ba za ta fantare ba ko kuma a ce ta bijire ko kuma har ta buɗe baki ta mai dan ma annabi martani ba za ta yi haka ba idan muka diba wanga hadisi da muka karanta yanzu yana da fa'idodi masu yawa waɗanda muke koyo a ƙarƙashin shi wannan hadisin na ɗaya daga cikinsu akwai kyaukyawar ɗabi'a ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ƙoƙarin kiran mutane zuwa ga gaskiya da ƙoƙarin kiran mutane zuwa ga alkhairi a duk lokacin da ya ga wani abu mai bukata da a yi magana na alheri annabi kan yi gashi ya yi ma wannan matar magana da take kuka a kusa da kabare kuma ya yi mata umarni da wasu abubuwa guda biyu da ke gada da ɗan adam samun aljanna shine jin tsoron Allah da kuma yin haƙuri duk wanda Allah ya ba waɗannan ɗabi'u guda biyu na jin tsoron Allah da kuma yin haƙuri ya samu manya-manyan ɗabi'u masu girma. Haka yana daga cikin fa'idar da muke samu ƙarƙashin wannan hadisi, ɗan adam ana yi masa uzuri idan ya yi abu a kan rashin sani. Sawa'un ya jahilci hukuncin shari'a ne game da wannan ko bai jahilci hukuncin shari'a ba in dai bai sani ba ya zo ya yi to ana yi masa uzuri tun daga ta Allah ta'ala yana faɗi a cikin littafinsa ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi annabi Allah ya yi gargaɗe kada a daga sauti kusa da na annabi sallallahu alaihi wa sallam amma da ta ce annabi ya tara ya bata wuri akan rashin sani kuma ba a zarge ta ba annabi ma ya yi mata uzuri ga shi ta zo ta kawo koke kuma annabi bai dawo yana zargin ta ba don haka idan mutum ya yi abu akan bai sani ba akwai bukatar a yaye masa aza shi akan abin da yake sawaba ba Ba a tura shi ya kai wurin aikata laihin da yake ya yi abin da ya aikata na farko tsanani ba haka na daga cikin abin da muke samun fa'ida a ƙarƙashin wannan hadisi bai kamata ga mutum ya zo yana yin tambaya game da wato wasu buƙatoci na musulmi wanda ya zo yana tambaya game da wata buƙata da aka al'umman musulmi amma inda zai zuwa neman wannan buƙata ko kuma bai kamata ga musulmi ba ya biɗi wanda zai ba shi kariya. kamar irin an sa shi jagora amma malami ya ce idan an samu cewa akwai tsoro ko kuma zamani ya canza ba kamar irin da da akwai aminci ba wannan dan an bige waɗanda za su ba mutum kariya kamar Allah ya baka matsayi na shugabanci ko kuma shugabanci na wani ɓangare wanda wasu na iya zuwa cutar da kai na an sa a tsare ka ko a baka kariya wannan ba komai amma shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jagoranci ne yake na addinin Allah kuma Allah ta'ala ma ya yi bayani cewa wallahu muka minan ma Allah ya baka kariya daga mutane ma'ana ba wanda zai iya cutar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma yau idan kana da wata martaba ko wata muhibba ko wata ɗaukaka yana yi wa rayuwar wani ba ta yi daɗi ba ya zo ya aibanta ka don hansa masu ba da kariya ko masu ba da tsaro wannan ba komai in ji malam aka yana daga cikin fa'idar da muke samu a ƙarƙashin wannan hadisi cewa hakuri wani abu ne na yabo wanda ya aikata hakuri a lokacin da musiba ta same shi ya zama ya jure ya nemi ladarsa ya san cewa wanga abu da Allah ta'ala ya karɓa dama Allah ne ya bashi kuma komi yana faruwa da gwargwadon abin da Allah ya ƙaddara to zai zama ya samu sakamako a wurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala aka fa'ida da muke samu ta gaba shine yin kuka kusa da kabari yana kore hakuri shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace mata ta ya hakuri ta ji tsoron Allah ta yi haƙuri don yin kuka kusa da kabari abu ne da ba a yi izini a kan shi ba yana ma kore haƙurin ba ma kusa da kabari ba in ma an maka rasuwa da kawai an ka baka dama shine ka yi haƙuri amma ba laihi a ga hawaye suna zubo maka ba tare da fitar da sauti ba kamar wanda wata rana wani ɗa daga cikin ɗiyan annabi sallallahu alaihi wa alihi da ake ce mai ibrahim yana hannun mai kula da shi rashin lahiya ta kama shi sai aka sanar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko da ya zo a gidan ga yaron ran yana zuwa yana dawowa sai annabi ya ɗauke shi ya za saman katarunsa rayuwa tana zuwa tana dawowa sai aka ga hawaye suna fitowa ga huska annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ɗaya daga cikin sabe masa magana sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace inna ma yarhamullah min ibadihi arrahama wannan rahama ce wannan ba wani abu ne ba komi na ba a lokacin da aka yi mutum rasuwa a ga hawaye na zubowa amma dai banda sauti wanda annabi ya yi hannu daga gare shi fa'idodin na da yawa za mu dakata akan dan abin da aka ambata hadisin mu na gaba وعن أبي هريرة رضي الله wa وأرضاه daga Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda na rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala annabi tsira da aminci tabbata gare shi ya ce. Allah ta'ala Allah madaukaki yana cewa wani ya nuna hadisi ne wanda yake hadisi kudusi wanda annabi yana ruwaitowa kenan daga Allah ta'ala Mali li abdul mu'min indi jaza'un babu wani sakamako da aka na a wurina iza qabattu safiyahu idan na karbe wani daga cikin masoyansa min ahli duniya daga cikin mutanen duniya sun ba. sane ne milada wurin Allah babu wani sakamako da zai samu a gare ni illa aljanna sai aljanna saka ana son Allah ya jarrabe ka ka samu ɗa kana so ne kana kauna ce sai Allah ta'ala ya zo ya karbe ransa so ka yi hakuri ka nemi lada a wurin Allah haka ya karbi ran mahaifi ka yi hakuri ka nemi lada a wurin Allah ran mahaifiya ran matarka ran duk wani da kake so wanda Allah ta'ala ya karba in ma kana so ka samu magani sai ka tuna da cewa babu wata musiba da ta kai ga rasa rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gashi udurija annabi sallallahu alaihi wa alihi wa a idrajan an salikawani an nade annabi to kaga yanzu babu wani da zabba za a naɗe a cikin likawanin ba sannan duk wani da za a naɗe a likawani ƙasa yake ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai wannan ya buɗa maka kowa ta yin haƙuri wanda imamul buhari ya ruwaito wannan hadisi wanga hadisi shi ma idan muka lura za mu ga yana yana da wasu fa'idodi da aka ambata kamar falalar yin haƙuri an karɓe rayuwar wani masoyinka ka yi haƙuri akan karɓe shi da aka yi kan nemi lada wurin Allah sai zama Allah ya maka sakamako da gidan aljanna haka kuma akwai dalili akan wannan hadisi mai bayyana falalan Ubangiji subhanahu wata'ala da karimcin Allah da bayinsa don ya kasance shi Ubangiji subhanahu wata'ala shi ne wanda yake mamallaki shine mai ba da umarni ga shi kuma ya karɓe wani daga cikin masoyanka kuma kaya yi haƙuri ka nemi lada wurin Allah ya canza maka da samun sakamako na gidan aljanna. Haka na daga cikin fa'idar da ake samu a ƙarƙashin wannan hadisi, nuni zuwa ga cewa ayyukan Ubangiji su hana wa ta'ala ma'ana karɓar rayuwa na daga cikin ayyukan Allah, walau ko da shi Allah ya sa malakul maut. wanda ita mala'ikar mutuwa ko shi mala'ikar mutuwa yana karɓar rayuwa ne da izinin Ubangiji ta'ala. Da shi Allah yana cewa a hadisul kudusi, "Iza qabattu safiyahu idan na karɓe ran wani daga cikin masoyansa daga cikin mutanen duniya. Wannan ya nuna Allah ta'ala shi ne mai karɓar rayuwa, ma'ana ana karɓe rayuwa ne da izinin Allah ta'ala. ba za a karɓi rayuwa ba sai Allah ya yi izini da a karɓe ta. Hadisin na gaba wa na Aisha radiyallahu anha daga uwar mumine Allah ya ƙara mata yadda annaha sa'alat Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta yi tambaya ga mai gidanta annabi tsira da aminci su tabbata gare shi an daga alloba fa akhbaraha sai annabi ya ba ta labari cewa annahu kana adaban ita loba ta kasance wata azaba ce ya Allah ta'ala da Allah ta'ala yake aiko ta alaman ya sha ga wanda duk Allah ya so daga cikin bayansa ma'ana idan alloba ta faru ga ƙasa ta Allah subhanahu wata'ala kan karɓe rayuwar waɗanda ya so wanda alloba azaba ce Allah ke aikowa ga bayinsa. Ba ja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin sai Allah ya sa alloban nan ta zama jinƙai ga muminai. Fa laysa min abdin babu wani daga cikin babu wani bawa ya kawo da zai samu kansa a cikin annoba. fayamkusu fi baladihi sabira ya yi zama ne a garinsu ko a su, ko duk inda yake wurin da annobar ta waru yana mai haƙuri mutasiba yana mai neman ladar Allah bai yi raki ba bai yi gudu ba bai jere ba a ya yadda da wa kullu shay'in inda bi miqdar kuma ya yadda da la yasakhiru sa'atan wala yasabbimun ya san cewa annoba ba za ta iya daukar ransa ba in ba ajalin ya sauka ba ya alamu annahu la yusibuhu illa ma kataba Allahu la ya yakini ya san cewa ba wani abu da zai same shi ba ce abinda Allah ya rubuta ya kaddara zai same shi to ba wanda zai irin wannan hankurin illa kana lahu mithlu ajri shahidi wato Allah subhanahu wataala ya bashi irin ladar wanda ya je wurin yaki don Allah aka kashe shi to ga ku wanda ya zo wurin yaki don Allah aka kashe shi yana da matsayi mai girma wanda Allah subhanahu wataala ya ce wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata kakku ce ga waɗanda aka kashe wurin ɗaukaka addinin Allah wadda suka je yaƙi don ɗaya yadda Allah ba yaƙi wanda yake na shirme ba. Duk mutumin da zai zuwa mutane sun yi sallah ga masallaci ya yi kabbara ya kashe su kaga wannan ba ba wai yaƙin Allah na yake ba, ba ma addini na yake ba. Ko kuma ya zo ga bayan Allah da ka noma abin da sun kaci cikin garuruwansu ya bar masu cikin dare a kashe na kashewa a kone ma waɗanda za a kone mai gida kuma a kore dukiyarsu wannan ba a cikin jihadi to cikin abin da Allah ya hora a wanda ya je yaƙi don biɗai yadda Allah waɗanda Allah ya ce wa za ta kulo liman ya kutalu fi sabilillahi muwata kan ku ce sun mutu sai Allah ta hala biyar da aya ta gaba wala ta hasabannan ladina ba wai ku buɗe bakin ku ku waɗanda suka zo yaƙi don neman yadda Allah sun rasu ba kan ma ku yi tsammani suna nan da rayuwarsu Allah yana raya su a rayuwarsu tana shawagi tana yawo a cikin aljanna a cikin balikoton tsuntsayen aljanna suna shawagi da suwa ana ciyar da su ana shayar da suwa ba wanda zai yi buri bayan ya muke sake dawowa duniya kuma a sake ɗaukar ransa in bayan wanda ya je yaƙi don neman yadda Allah zai yi burin ya dawo duniya a sake kashe shi har goma sai wanda ya je wanda ya je yaki don neman yadda Allah wanda shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun karanta a hadisin ka ba zai je yaki ko ya ce ya kusa akwai ku to kawai a tsaye talallaga ba a'a dama ba za a je fagen daga ba sai an kawo rijista an rubuta dukkan wanda za ana yaki da shi kuma sai an yi screening an tabbatar da duk wanda za ana yaki da shi baliki na jabirin da abdullahi al-ansari da za a je wani yaki sai ya shiga cikin jerin layin waɗanda za a rubutawa sai wurin yaki da aka zo sai ya zamana shekara shi goma sha hudu bai balaga ba sai aka fitar da shi ba sai da shi cikin mayaka ba kaga shi musulunci addini na na tsari ba wai kawai ruwa da yawa mutane suke zato ba sai an san da mutum nawa aka tafi ga sunan cikin rijista idan an dawo daga yaƙi duk wanda aka rasa in an kira wannan rijista za a gane cewa wane ya yi shahada shekara ta gaba da za a yi yakin handak jabir na abdullah bai da daraba ya sake dawa ya shiga layi aka ga cewa ya kai shekara goma sha biyar sai aka yi rijistar bine shi kenan ya shiga cikin mayaka kaga wanga ya nuna musulunci na da tsari illa su waɗanda suke aikata abubuwan da suke aikatawa na ɓanna da ƙeta da rashin imani wannan ba musulunci na suke ba Allah bai yi umarni da ka sare duk da iccewan gaba yanzu misali hukumomi ko kuma gwamnati tana hanin a sare itace ko wannan ya yi daidai kada ka sare icce in ba wani amfani za ka yi da shi ba in ma za ka sare iccen nan su masara sun sani akwai lokutan saran itace wanda in ka sari iccen koda kana da bukata to ba zai wahala ba zai sake tarsowa to wannan kenan to ita alloba azaba ce Allah yake saukarwa ga bayansa, sai ta zama rama ga muminai sai ta zama azaba ga kafirai sannan wanda yake cikin alƙaryar da alloba ta sauka shari'a ta hana masa ya fice sa'annan wanda baya ciki shari'a ta hana masa ya shigo wanda a ciki ya ci gaba da shahadinsa da mu'amalarsa wanda baya ciki kuma to yanzu kan ya shiga aka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hura zuwa ga al'umman musulmi kuma ga irin ladar da mutum ke samu in Allah ya rubuta ya cikin wayanda alloba za ta ainihi sama ko za ta faɗi a kansu duk da haka musulunci bai so mu bar wasu abubuwa da ka iya jawo mana ƙwayoyin cuta ba kamar marinka barin kwalbatocinmu gurɓatacce yadda sauro zai zo ya taru yana samun dama yana kai muna hare rashin laya tana waruwa gare mu ko bakin ƙoyoyin gidajenmu mu yi ta zuba bola yadda za mu samu jarasim ma'ana bacterias wanda za su tashi su wasu suna kawo illoli cikin al'umma a ce ga wani abu mai kama da kwalara ya don haka shi addinin musulunci ya yi kira zuwa ga mu tsaftace dukkanin muhallinmu idan mun tsaftace muhallinmu mun yi biyayya ga Allah mun yi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne ya ce an nazafatu min al-iman to wannan kenan mun diba ita alloba abu ne da Allah ta'ala ka jaraba bayi da ita su kuma bayi ba su gushe ba suna roƙon Allah kariya daga irin waɗannan nau'o'a na allobobin kuma shi Allah ta'ala kan kare wanda ya so daga cikin bayi wanda ya so kuma a jarrabe shi muna roƙon Allah ya kare mu daga duka musibu da allobobi hadisin mu na gaba wa ana anas radiyallahu anhu qala ta rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi ya yaqul daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace na ji Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa inna Allah azza wa jal lalle Allah magwayi mai girma qala ya ce idza talaitu abdi idan na jarrabi bawana bi habibataihi da masoyansa guda biyu ma'ana idanunsa fasabara sai ya a kan yadda Allah ya jarrabe shi ya rasa idanu sai a annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi bayanin abin da Allah ya ce awwatuhu a bi minhuma aljanna zan wuro masa aljanna da su idanu. Allah ya jarrabi mutum da rashin lahiya ta makanta ya yi hankuri ya ɗauki ƙaddara ya yi ta cewa jarrabawa ta daga Allah sai Allah ya canza masa ya wurwura masa a dalilin wannan ya bayi sakamako na gidan aljanna su habiba ta yi din nan yuridu ainihi yana nuhin idanuwansa har kenan idanu wasu abubuwa ne masu girma wasu abubuwa ne masu daraja wasu abubuwa ne maɗaukaka waɗanda ɗan adam ya kamata a ce idanu ne bai aiwatar da su wajen kallon duk wani abu da Allah ya haramta ba Don abin da mutum ya san cewa Allah ya hana ba, to bai kamata a samu mutum na kallon wannan abin da idanunsu ba saboda irin girman idanu da matsayin baiwa da Allah ta'ala ya maka wani ran da Allah ya shibbe taɓa ganin hasken wannan faifayin duniya da muke ciki ba amma kai ga shi nan Allah ya ban maka naka idanu lafiya lau kuma kana kallon abubuwan da Allah ta'ala ya hana kalla wannan bai daidai ba mu tsaya wurin da Allah ta'ala ya tsaye mu don mu samu cin nasara to tahiru na ingo ban san ma da sauran lokaci da minti goma ko oh yanzu da goma ok da goma ya kamata a tsaya ko to to to To wanga kuma shi kama ƙarshen wannan hadisin da Imam Buhari ya ruwaito wanda ke nune game da muhimmancin idanu da kuma irin sakamakon da Allah ta'ala yake yi ga wanda aka karbe masa idanu ya yi hakuri ne nemi a wurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Hadisin mu na gaba wa ana ta ibne abi an karɓo ne daga aba ɗan abi rabah qala aba yace qala ibn abbas Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ma ya ce mini Allah ya dada dan Abbas da mahaifinsa ala uri atan min ahli janna ma za ka so in nuna maka wata mata ba daga cikin yan aljanna fa qultu bala sai na ce ma Abdullahi bin Abbas eh tabbas ina so a nuna mini ita qala hadhihi almar'a sai Abdullahi bin Abbas ya ce masa wannan dai matar ce a sauda wadda take baka tafin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ta zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qalat sai ta ce inni usra ta kawo koke kenan ta ce ya ma'aikin Allah ni ana kayar da ni tana da rashin lahiya kamar na farfadiya tana tsaye sai a ga ta faɗi an kashe ta wa inni atakashshaf kuma ni idan an kashe ni sai ya zama suturar da nake daure da ita ta kware an ga al'aurata Allah ta'ala li sai ta ce ya ma'aikin Allah ka roƙan mani Allah ma'ana nan tana roƙon a yi mata addu'a Allah ya bata lafiya annabi ya mata addu'a Allah ya warkashe ta Fala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace mata in shi'iti idan kina so sabarti ki yi haƙuri da wannan jarrabawa ta Allah ya miki amma ga sakamako walakil janna ke kuma aljanna ta tabbata gare ki wa in shi'iti da autullah ta'ala idan kina so kuma zan roƙan maki Allah madaukakin sarki ayyo afi yake Allah ya baki lahiya kina da ɗayan zabi biyu faqalat sai wannan bawayar Allah wadda kalan launin jikinta baki ne kamar namu sai ta ce asbiru na zaɓi in yi haƙuri ma'ana ta yarda da ta haƙura na abin da Allah ya jarabe ta da shi don ta samu sakamako na gidan aljanna ba a inni kashe, to ta ci gaba da kawo koke Ta ce to ya ma'aikin Allah na zaɓi haƙuri amma akan kware al'aurata idan na faɗi ƙasa fadukullaha Allah a takashafa ya zama in na faɗi ka mani Allah ba za a ga al'aurata ba shi dai an damuwa ta amma na yadda da in yi haƙuri da wannan jarrabawar Allah in samu sakamakon aljanna a gidan layara fada alaha sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi mata addu'a sai ya zama na ita wannan bawar Allah idan har ya ta zo ta waɗi sai kawawunta su mirɗe sai ya zama ba buɗewa ƙawawun za su yi ba a za su mirɗe ne zananta ba zai buɗe maballanta na a ga al'awarta. to kaga Abdullahi ibn Abbas yana ba da labari ga wata mata da take ya aljanna cikin duniya wanda suna da yawa kwarai annabi sallallahu alaihi wa alihi ya yayi magana cewa abubakar fil janna wa umar fil janna wa usman fil janna yayi ta lissafa su su goma ko sahabbai guda goma da annabi ya bishara cewa yan aljanna ne tun a gidan duniya wannan ya zambilla yan shi'a su kuma in suka amace sai ne masu albarka bayan ga shaidu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam na cewa yan aljanna ne haka nan ma bai zama nesa gare mu ba ukasha bin mihsan wanda lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi ya yi bayani cewa akwai wasu kujeri guda dubu saba'in da za a ba al'ummarsa wanda za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba sai annabi ya karanta irin ayyukan waɗanda da za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba amma aiki ne mai wuya ba sa shan magani ba sa yin addu'a ba a yi musu amma ya halattawa nan an fahimci karatu mu ba wai da awa ce na ka a sha magani ba wa qatta dawan nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi yayi magani ya sha magani ya yi umarni da a sha magani don haka idan baka da laya ka je wani likita baka yi lehi ba a wurin Allah amma su waɗanda wasu gwaraje ne na zarata daga cikin musulmai waɗanda idan hannunsu yana ciwo ya kumbura ba za a sa wuta a huda ba idan su ba su da lahiya ba a yin allura ba sa shan magani su ne waɗanda su dubu saba'in za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba ukasha ya ga wadda gara basa ta shiga aljanna babu hisabi babu azaba kai bai san da ce ya rasulallah Kudu Allah ay yaj'alani minhum ya daga mu ce ya ma'aikin Allah ka roki Allah ya sa ni cikin su sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce anta minhum kaga jera guda tun nan duniya an san ko ta wata shine ukasha bin misan wani sahabi ya biyo shi ya rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce sabaqaka biha ukasha a ukasha ya riga ka dan kaga kowa ta wa zai dan yayi bara ko ya samu sama wa kasha ya samu za ka samu hadisin tirmidhi da ya ce Allah zai ninka waɗanda kujerin dubu saba'in sau dubu saba'in wanda za su kai biliyoyi amma wallahi akwai wahala sai waɗanda Allah ta'ala ya zaɓa dan kai da kanka yin ka tsaya ka diba ka gani ga ka lahiya lau Allah ya jarabe ka kuma baka zuwa wani likita kuma ya halattawa ko kuma wani jikinka na buƙatar a sa wuta a kona ka samu lahiya ba kai wa ala rabbihim yatawakkalun shikenan wayan ga mutane kenan to ita ga ta wannan bayar Allah wadda ta yi hakuri da jarrabawar Allah kuma sakamakon ta aljanna kuma suna da yawa waɗanda aka yi bayani cewa yan aljanna ne tun duniya ko a fagayye daban-daban waɗanda annabi ya bayyana su sallallahu alaihi wa alihi kuma lokacin da ya kamata mu da aka ta karatun mu insha Allah yayi wannan darasin namu na ainihin goma sha biyu zai dakata ne a nan insha Allah Allah ya nuna mana sati mai dawa sai mu dora daga inda ma kwana muna roƙon Allah ya muna muwafaka Allah shi muna dace Allah ya sa ayyukan su zama dambe ɗaya dashi abinda na karanta akan sawaba Allah ya ba mu lada kure na Allah shi yaye min ya shaye shi a cikin zukatan al'umma muna roƙon Allah ya saukan mana alkhairi wanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba Allah ya ba mu alkhairin duniya Allah ya ba mu alkhairin lahira waɗanda suka ɗauki bakar ta daga cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam musamman ta hallaka bayin Allah da basu san hawa ba basu san sauka ba muna roƙon Allah duk wanda rabon cikin su Allah ya shirya shi wanda kuma baya da rabon shiriya muna roƙon Allah ya yi mana maganinsa. sa Allah ya zauna mana da ƙasar mu Allah ya zauna mana da jihar mu lahiya waɗanda aka jarraba da musiba Allah ya musu magani waɗanda aka yi maraunuka Allah ya ba su lahiya waɗanda aka rufe rayukansu Allah ya ji kansu mu da ba a jarraba ba Allah ya muna kariya Allah ya kare mu a gaban mu da bayan mu albarkacin alqur'ani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa